kaddara a ce ba a yi rikodin din yadda suka yi bulokin din ba ba a yi rikodin din yadda abin ya wakana ba to karinar da zai baka a hirar da aka tattauna tsakanin shi alkanawi da shi wancan feran fera din wato abin da zai nuna maka guda ɗaya shine sauke alkanawi akai ka san dalili a bayanan sama ya yi isharar saukewa eh haka ne a bayanansa a facebook na ji san da yake cewa idan ma mutum ka da zai sauke ka to kaga wannan magana sai a sauke ka din yana nuna takamar kuma yana nuna musu ba ku shirya wannan fa sauke shi za a yi eh wai wai wai musu alati ai kai ba ka san ba za ka faɗa an faɗa ba in kai faɗa na faɗa ai sai a sauke ka yau ba yau ba za ka faɗa na faɗa ba ka faɗa na faɗa ya samu mana nan ji na kuma bidiyon san da yake faɗi na gani to kaga sannan kuma abu na biyu dama idan ka lura za ga shi wannan shirin nasu da suka shigo ai ba ya shigo tiktok ba ne gaba gadi don neman gaskiya ko don ya tattauna ya tabbatar da gaskiya ai idan ka shigo tiktok don ka tabbatar da gaskiya ka tattauna da mutane wallahi ba ma gidajen waɗannan za ka fara zuwa ba kamata yi da ake ake ɗariƙa inda Ramadan zuwa mu baje littattafan ɗariƙa mu kawo nan za ka shigo kai tsaye salamu alaikum malam Ramadan in ka shigo billahi lazi za a ɗauko ka na'am ah, akwai ɗan uwa malam Yakubu Yahaya da ke zama a ƙasar Amerika ya yi alkawarin dala dubu ɗaya kashi idan har malam alkano da zai idan malam abu yake suna idan har abin fasadi beran beraye yadda zai zauna da malam alkano dala dubu daya kashi zai bada ta gashi nan ya kara a kuma ce ya yi magana yau ba ya kara na so su ji su kara sani su je su faɗi idan ya yarda ya biyo malam ya har gida ko ya zo gidan malam anwar yi alkawarin zai bada ni wallahi kana ji shi ya karya su si karya shi ya sa wai aka ce wani ya zo yana wayar rantsuwa ni ban ɗauke su fa masu hankali ba tsaya ka ga shi ma ɓeran fairan fa tsaya ka ga ni na rasa wannan wani da aka ji shawara zan ba ma da wani malam ya ko wani malamin da ke da ke shi eh, sunan shi alkalam dana ne ya ce malam na problem na ce malam dana malam ya kashe ɗan kashi magana kawai ke so in gaya malam kenan

wai a Najeriya yake wato wakan ki ne ji daɗi ba da kai wai a Najeriya yake da kai baka san shi ba wato akwai wani a Najeriya ba sai ka ce bai san Kano ba ma a'a shi wanda ya kira da gane bai yana baka shawara ne alkadari ya kira mutanen nan ba su san gaskiya wallahi wato ka san malam abin da yake faruwa ita bidiyo abu wallahi in kana cikin da kai ƙarya wallahi wallahi sai dai in Allah ya kiyaye ka kuma cikin da za ka ga akwai waɗanda suke yin bidi'a wanda ba a sanin bidi'a suka faɗa bidi'a ba ya kuskura da muke so da kamar yaran alkalawi da shi aka fara zancen tun da shi albarkacin na nasa shi da an samu ɗaya daga cikin su Allah ya sharrafa shi da cewa mun san shi Allah ya girmama shi ta hanyar mun san shi saboda ya yi ah, zama da ɗaya daga cikin yan uwanmu a malam junaidu sun zauna tare da shi to a lokacin albarkacin malam junaidu ya sa an dan san fiskansa wani yaro mai suna alkanawi da sauransu haka to kun zauna tare da shi ma ai ba wai zama tare ba ba mukabala kuke ba mukabala ake ba ji ya ce faɗi assalamu alaikum dan ya mustafa sa'idi ne ki dan ga mu assalamu alaikum bari al'umma su kuma yana da sai iya tattauna da mu labas har yana cewa kamar shi alkanawi yana magana kamar ko shi alkanawi ne ko ɗaya daga cikin su wai yayi karatu a jami'ar Faisal da take ba a bane ka fahimta ta yadda kuma alkanawi in yanda ne bai fahimci magana shi ne gurai yanzu na gurin alkanawi mai ne ne ba da ta ce ne a gurin malaman ka alkanawi to ka to tambayar da muke da alkanawi ya shigo ba na soke shi kawai na rasa menene ne ke ciki ne menene inda alkalawi ya zo inda alkalawi ya zo kowane ira so soke shi a sauke wani abu ciki da ni na kasa ganewa menene kowa zai zo tambaya amma inda alkalawi ne zo a kowa a sauke shi kawai ban gane ko wallahi ba ma labas ka ne ba wallahi ba shi ka ne ba jama'a ka ku gane ba labas ka ne a'a wallahi ba ma labas ka ne ba cikin wayannan hankali ne na masu ilimi gaskiya ina son tambaya malam garba kai nake mun me me me yasa menene ban gane ba wallahi ban gane ba eh malam garba salamu alaikum malam garba eh na da dinka sarki zaki na jin ka. eh na ce ban gane ba ba malam ba sarauki kade ba kowane nan yana karatu wannan kowane ne daidai ta bangaren ku kowa in dai ba na alkadar ya shigo ciki 'Ah! sauke shi sauke shi me yasa me ne ne in kome gaban dubban gaba ne me yasa kai alkano yi kaje ka dauko a durratul farida wato sharhin ya kuta farida kana cewa ai ga baitin wato sayyidi eh, sheikh abdul nasir ya zo yana magana kan cewa gashi na wato kwata-kwata babu maganan a jawairar ma shi ka zo wai yan tarika ma jahilai ne gashi nan ma sun ce wai babu wannan magana ana kan wannan alkanawi na kano da yake magana kan maulidi da da shugabi da eh, shugaba da ke inkarin eh, eh, malam makari ya kawo shi ta yake bayan malam kari ake baka san shi ba yanzu malam bai da za ka ce baka san shi ba ai kamata ya yi ina wannan sani abu ya da ya kokonto akwai alkanawi wani dan shi'a da yake iraki a sarki zaki ke karatu wanda shi shekaran jiya ma lokacin da muka yi wani karatu ne akan a gurbana kai wadare ji ji daɗi wa wato waɗanda suke bin ba sun san ƙarya ta amma wai ba za ka yi da ba shi ɗaliban eh, shek musa isu asadu suna ne wani alkanar su, shi ne na gaya maka yanzu ne tun da nake karatu tukana ka taɓa jin na yi magana akan wani mai suna wani alkanar daga kaga ba ni ban san ba kuma ga shi mota yana magana amma magana da ake ba kuma ga shi mota yana magana makaryata ya mutane to yanzu kallahu to yau da safe akramu kallahu sai aka turo min wani bidiyo kaga wai bidiyon wai ni ne ɗauka wani kiri Suleiman ne kaji kaji wanda aka turo mu kuma wallahi ƙarya yake yi yanzu malam assalamu alaikum ni ba ni da lokacin kiran jahilai ma irin su wannan yanzu malam yanzu dan wallahi tunda nake kana ji ina dai ganin bidiyon sa a TikTok amma ni ban ɗauke shi mai hankalin ma da har zai tsaya yayi bayani wai na saurare shi ba wallahi to yanzu malam ga ba da assalamu alaikum malam mai gadi yana koya wa yana kiran shi mai ƙarya yanzu gashi ya ja mana alƙalin ƙarya kuma ce bai kula malam yanzu ka gane cewa maƙaryata ne maha'inta ne gashi yanzu sarkin jahilan ma gashi yanzu ya yi ƙarya an gani gashi ya ce bai sama alkanawi ba kuma a gane wai bai taɓa wai magana akan wani wai mai suna alkanawi ba salamu alaikum wayannan mutanen salamu alaikum wa alaikum salam malam usman ah ya shek barka da kokari ka mutanen nan ba sa kyau wallahi Allah ai lalle malam kokari Allah ya saka da lagari ya shi kina kai da kai na kuma kare kai da malam kake suna zagin ka yawa da Allah kafin na fara magana ya shak akwai abin da nake sanar dan fadi dangane da bidiyon da ka saka yanzu na'am bismillah to ya shek ni usman abubakar sa'ad wallahi ban san ka ba sai a shekarar 2001 2021 a karama kallahu salamu alaikum na'am eh muna ji yawa wallahi ban san ka ba sai a 2021 kuma video din da aka saka shi abul fatah yana magana kun yi zama da ɗaya daga cikin 'yan uwansu shi junaidu kun yi wannan video din ma ne tun kafin na san ka ne kuma maganar da ya ta karshe akan rashin sanin ka da ya yi ta a Ghana a bana ya yi ta a wannan shekara to abin sai ya dinga baka mamaki abin sai dinga baka mamaki to ba dai wannan bane ba dai amma dai kawai dai kowa ya san karya yake yi shi a karan kansa zahirin sai nuna cewa karya yake yi masoyansa ko mabiya ɗarika, da dama wannan abin ya sa sun fahimci cewa makaryata ne sun fahimci cewa kuma matsorata ne a haka to allah dai shi kyauta ya shi mu dawo dangane da magana na blokin naka da aka yi a wancan pejin abu ne guda biyu suka faru a lokaci ɗaya kamar yadda na ji malam kakisu ya fara yin magana akwai host host shine asali mai wannan pejin kamar kai ya shaka wannan pejin naka kai ne host kowaye zai zo idan host zai nuna zai nuna sunanka ne kowaye zai program a kai amma wanda ka ya ya kula da program ko ya alkalanci wannan shine moderator duka biyun an nuna you have been blocked by host wanda shi ne wannan suleiman mai fejin da karan kansa dan second one kuma ka sawa a nuna maka aikin nan fa an yi shi bayan shi ya fara yi aikin na biyun a turance shi yake nuna cewa akwai wanda ya gudana tintini shi kuma sai aka ce you were blocked by moderator by the moderator mai kirarin annabi kaga kenan bayan suleiman ya yi malam su maka to magana ta ta gudu wanda ya fara yi assalamu alaikum assalamu alaikum na bayan moderator ya fara yi sai na ga ya dauke na zata ma network ne sai na dawo to da na dawo ne shi mai gidan sai ya yi daga nan kuma shi ne sai na daina maganin ma gidan wallahi yanzu haka bana tabbatarwa da cewa an yi don haka moderator ba shi ne mai peji ba mai kula da shiri ne ko alkalanci a yayin da za a yi program wanda ke da peji shine host shi da to du mutum biyu sun yi sai ne mamaki da wannan faruk da ya zo yanzu a idan duniya a zamanance da ake ilimi ya shiga ko'ina ga abu clearly ana nuna maka kana cewa ya yi sizin a wayarka amma magana ka tana fita raɗau ana ji wannan ba ta yi season ba haka zalika mutane suna rubuta maka a cikin comments eh, wa alaikum eh, eh. wato wani abu ya nuna a nan cewa shi bai san bambanci tsakanin moderator da da host ba to yanzu ah, da ya gaya mai malam ramadan kafin ka zo ya faɗa hakan da malam usman yake faɗi ya ce bai gani ya faɗi wannan ɗin. Ah, ya ta maimaitawa ma, ya ta maimaitawa baya gani baya gani. Ya shi a nan ka same mu da shi. Ya shi a nan kai ka same mu daga baya ka zo eh ka gane abin da nake so na kara tabbatar muku ka gane yadda za ku san ƙarya yake baya so ya fitar da gaskiya bayan ya ce baya gani a lokacin da kowa yake gani dan a lokacin na ga malam ibrahim ma'azum yana cewa gashi kirikiri ina kallo ana so ne wai ki ya karanta amma tunda in ya karanta kaga gaskiyar ta fito a bakinsa ba zai yadda ba a ce nasu ya faɗi sai ya ƙi karantawa to kaga karar alamar dan ka san ya gani ni da na tashi masa dabara sai na ce masa to da Allah ka san me ake nufi da moderator zai bada bayani sai wata kwana sai muka daɗa dawo da shi muka ce ka gaya mana bambancin tsakanin host da moderator a harkar tiktok sai ce bai sani ba da ya ce bai sani ba to sai yi masa bayani sai ce ya gamsu yanzu to kaga ya gamsu kenan cewa lallai din abin nan din an yi bulokin din mala alkanar ki gaba salamu alaikum ya sha kada jina na abin da sa bai karanta ba idan ma yana jina ya ji ƙarya yake yi yana da yaƙinin ana screen recording a wannan lokacin dayafo idan ya karanta din mutane sun ji wannan shaida ne gare su shi kuma abin da yake gujewa kenan ƙare ya ce ko abin ya yi season ko kuma a'a ga baki daya wayarsa ta disashe baya gani don haka ba zai iya karantawa ba ko kuma a'a a turancen yadda aka rubuta din a boko malam kakis ina da ina da tambaya wato so nake mu fito da wani karatu kaɗan bisa jiya na san ah, jiya na shiga shafinsu to sun yi min wani abu na yaudara wanda suka dakatar da ni aka dai nuna ni dai jahili ne kaza kaza wane ne da dai sauran abin da suke faɗa eh. to amma ina so dan Allah ka dan yi mana bayani akan wannan gashi dai baka san ya fahimci gaskiya ko da zai je can ya musu ƙarya a karan kansa ya san cewa abin da aka yi a can din wannan rantsan-rantsan da aka yi ya san ƙarya ne wa to malam yauwa abin tambayar da nake so malam kake su wannan aya zan karanto maka dan Allah ka dan kai mana bayani ko na minti ɗaya ne menene yasa aka saukar da ita aya ce cikin suratul kahfi inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa uli innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid wannan gaban nake so eh kaɗan mana bayanin me take so ta bayyana na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama a takaice akwai tambaya ta gaba da nake so in maka wannan ayar tana cikin suratul kafi tana karshe na subhanahu wa ta'ala yake kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallama ake gayawa cewa ya faɗa inna ma ana basharu inna ma adatu hmm. hasiri sai ce innam ali ba kowa ba ne sai mutum ne mislukum irinku idan aka ce bashariya irinku ma'ana kamar yanda kuke mutane kuke cin abinci kuke shiga kasuwa kuke kaza duk abubuwan da kuke yi to ita wannan bashariya duk tana nunawa ita inda ma ana bashar mislukum ma'ana hmm. mutum ne irinku yuha ilayya sai dai ni anni walau aya to kaga aikin annaba shine kira zuwa ga Allah haka su ma maluma suke da haka wancan hadisin ba shi da alaka da abin da muka ce maluman ɗarika sun ɗau haƙƙi na manzan Allah sun ba wa shewunansu shine in aka yi wa shehu ƙarya kamar an wa manzan Allah ƙarya ne eh, kaga wannan ba shi bane gaskiya ba shi da alaka da wannan kuma maluman ɗarika fa ko in ce shewunan ɗariƙa a wajen su malami daban fa sufi daban kakan iya samun sufi ba malami ba a wajensu kuma waliyi ne kakan iya samun kuma sufi kuma malami ne shi yasa za ka ga wato sukan yi wannan suka ce sukan ce almuhaqqiquna da al'ulama shi yasa za ka ga shehu ibrahim cikin tafsirinsa da ya zo gurin fassara faɗin Allah wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku sai ya ce bi ilmihi inda ulama ya ce wa inda muhakkiki na bi zatihi kuma kaga shi yasa akwai bambanci to kaga kuma Manzala ta yi al'ulama'u ya ce ba almuhakkikuna na ya ce ba ta yi al'ulama warasatul anbiya'i yasa wannan sannan kuma shi wancan wato asib da kake faɗi bin barkhaya ai malam ba kafin a ce asib bin barkhaya na'am ai wannan jawabin da kai ya kore ma magana asib bin barkhaya da yake bukata dan tana da alaka ne da wannan bayanin to kaga yanzu ai ka fito masa da bayanin malamai me suke gado a wajen annabawa gado ne na ilimi gado ne na yada ilimi gado ne na yada da'awa kuma wannan shi ne sannan kuma su sufaye kamar yadda ka faɗa kuma wannan keɓance-keɓancen da aka gaya maka akara maka lawo wato keɓance-keɓancen suna da yawa kusan zan ce maka kusan duk wani abu da ka san hususiya ce ta manzan Allah to shehu tijjani ya yi da'awarta Eh, duk abin da ka san hususiya ce ta annabi to galibi shehu tijjani sai da ya da'awata to wannan kawai misali aka kawo maka guda biyu don ka kalli abin nan sannan kuma wani abu da zan kara maka akwai abin da manzan Allah bai kai ba kuma bai faɗe shi a hadisi ba kuma bai ce yana yi ba amma shehu tijjani ya sauka katsa ya ce shi yana yin wannan abin saboda haka kaga kenan a wani wajen lokacin da suka je suka yi kankan da annabi a wani wajen kuma sun wuce manzan Allah kaga kamar yanzu shehu tijjani da kansa yake faɗa yana bayani akan kuɗi yake cewa muttasifan bi jami'i illa a cikin jawahir mahali yace kudifi kudibi yana daga cikin alama kudibi za ga yana sufantuwa da gaba ɗaya siffofin Allah hatta ka annahu ainuhu kai ka ce ma shi Allah ne to kaga wannan di yana baye-baye da zaka ga yanda kuɗi yake a a a wannan matafiya din? sannan kuma suke cewa fala yasilu ilal khalqi shay'un ka'inan ma kana illa bi hukumil qutubi yace babu wani abu da yake saduwa zuwa ga halitta kowane iri ne daga wajen Allah to baya saduwa sai da hukuncin kuɗi saboda haka kuɗi ne yake sadar da abubuwa in abu ya taho daga wajen Allah ko menene to sai ya zo wajen kuɗi sannan kuɗi ya sadar da su ga al'umma to kaga yanzu a nan wajen ba a maganan malinta in aka kai matsayin ku ba a maganar malinta in ka kai matsayin muhaƙiƙi ko arifi ko gausi to wani matsayi ne da suka bayar suka ɗauke shi wanda Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba to wannan shi ne me za ka ce akan wannan don kada bayanan su maka yawa afuwan akan makallawo ina zuwa bari in dawo Na. zan dan sauka to masha Allah masha Allah ba matsala hmm. ba matsala to kaga malam mu'azzam na'am na'am ya shek wannan shine tattaunawa wanda inda a cikin ba za ba wa mutum dama irin wannan to irin wannan dama ce ai muke nema irin wannan dama muke nema a bamu eh. wannan muka je a kyale mu mu yi magana muka yi magana a saurare mu in muka ce za mu tafi kaga yanzu ya ce zai je kaga ba wanda zai ce mai ai ya gudu kaza a'a ba wannan maganar neman gaskiya yau an saka masa an gaya an jawo masa abubuwa kaga ruwansa ne ya ɗauka ruwansa ne ya ajiye amma dai gaskiya an bayyana masa ita yawa shi ne kawai mm. wannan yanda ya adalci assalamu alaikum da ya ji abin da aka faɗa shehu tijjani ya ce eh. yin karya a gare ni kamar karya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh wannan ba kaga yace bai eh. eh gaskiya ne Malam Ibrahim babban Wa alaikum salam. Salamu alaikum muna zuwa zakin faida insha Allah muna zuwa. Zaki mm. insha Allah muna zuwa. Ah, muna zuwa. Kaga malam Mu'azzam babban abu ya burge ni. Ya ce bai san wannan ba a ina abin yake. Kwarai ku aka karanto mai. Na masa. To mm. malam yana daga cikin babban yana daga cikin babban uzurin da nake wa waɗannan mutanen. wallahi wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba san abin da ke cikin littafin janiyar ba gaskiya ne gaskiya ne shi yasa kwarai da gaske akan kallawo akan wannan abin da ka faɗi ba su sani wanda suka kawo tiktok ba ka san ya taɓa zuwa wanda suka ka tiktok wanda suka ka tiktok ai ya taɓa zuwa a facebook ai ya ce wai babu inda shi tijjani ya ce bizatihi Allah yana tare da kowa bizati eh, babu inda shehu <laughs> eh. tijjani Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi zatihi yace babu inda yace ba inda ya to amma da ahli sunna dai faɗi wannan kuma wallahi na fi shekara biyar lokacin eh. na fi shekara biyar da sanin wannan karatun a cikin littafin ga eh. suna hakikan cewa ko ba karatun suke ba kuma da ya zo ya saki ya ce ya wani ya bugo masa waya an gaya masa bi za ta yi din nan shehu tijjani ya faɗa wannan abu ne wanda ya yake gashi eh. a cikin littattafan ku shi ne ran nan abu da zai baka mamaki matakai na ji yana kore magana shi cewa assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam Eh, ina muku fata alheri da fatan kuna cikin koshin lafiya malam alhamdulillah alkanawi malam ramadan malam ibrahim malam sani barka da shigowa hamza na'am ah ma sani ibn hazmi allahu akbar alaikum wala ibnu hazmi barka da zuwa ai ba ina muku fata alheri barka da shigowa ya kokari to masha Allah ya kokari ya karatu alhamdulillah alhamdulillah malam muhammad sani ibnu hazm kenan daga nijar rigadi sunna malam alkanawi malam alkanawi muna jin karatun ku muna jin karatun ku alhamdulillah sannan kuma karatun da kun kai daidai kamar kun hangani a yau ne Sheikh Manira ko zai insha Allah zai gabatar da wannan karatu a gidanmu muna gayyatar ku sai ku zo sai ku faɗa mana wurin yau Manira ko ne ba Abdul Fatai bane insha hanga irin karatun da za yi assalamu zakin sun insha a gidan a gidan a gidan malam Suleiman insha Allah abin da nake yau Sheikh Manir Kozani wato salamu alaikum ya kaji zaki eh, ina ganin malam kafin ka fara yin magana da shi a'a akaram kallahu bayana tambayi na ai da dai dai dai ai da dai dai Zakin. Mala alkanawi da ya tambaye ni. Abin da nake tambayar ka. Kana ji na? Me wane karatu zai yi irin wanda muka yi a yau wanda yake so za a baki amsa saboda abin da ya sa wato ni kaga kamar koza shi a karan kansa ni ma ina mm. kallon sa wanda bai san ɗarikan ba. Na'am to shi to ai sai ka zo ka faɗa mai sai ka ce mai bai san ɗarikan ba sai sai ka ce mai. Ba matsala. haka da a arama za ni bara a zo kuma inda Allah da za a dauko duk wanda ya je me dalili in ka na tambaye ka wannan dalili ba na tambaye ka ba na tambaye ka wannan ba shi ya tambaye ni bara alkanawi ya tambaye ni bari bari na ba da dalilin bari bara alkanawi ya tambaye ni yankuri yankuri eh to shikenan bari yi ya tambaye ni shikenan alkanawi tambaye ni masu sauraro zan gaya maka yadda aka yi ko zama shi ma wani jahilin ne daban za ku kawo wallahi mu a wajen mu wallahi to kai na kai shewan kai ne shi kai ne kai ne eh, eh, kenan kai ma laram da dalibai ne a shewan dariƙa ne kai dai ka san ta kenan kai dai ka san dariƙa to tsaya na gaya maka dalilin da yasa wanda za ku kawo bai san dariƙa ba tsaya na gaya maka wata rana yana karatu yana karatu a a gidan babansu wato wani shafi na sarki zaki sai ya kawo wata mm. mas'ala shi wannan wanda za ku kawo mm. da Allah idan kun zo ku kawo masa wannan mas'ala ku ji me zai ce a kai za ka zo kai za ka zo mu yanzu wannan matsalar ka gane ramadan mun fi so ka zo idan ka zo sai a dauko ka mu karatu an kai sai ka bari sai ka mai wannan matsalar wallahi dauko ka ake malam wallahi dauko ka yanzu shi malam wai an yi blocking ɗinsa a gurin ta yaya zai je live mala alkara gobe ko banda wa alaikum salam gobe ko banda gobe kuma wa alaikum salam kawo imamu junaidu insha Allah ba ma san Allah kana ji shi yasa nace da sun bani assalamu alaikum zaki wa alaikum salam ai wannan kana ji wanda kake magana akan sa ai matsoraci ne eh tsoro na ai yake ji amma tsaya in nuna ina kiransa a waya wallahi ba karamin matsoraci bane kai yanzu nan ka fi shi a waje na tsaya in nuna ma ko ba wannan bane yau yau zan zo insha Allah Musa ah. kuke ku koran mana su da ko za ka iya koran mana su da ina zuwa ba akwai imamu akwai imamu Junaidi zai zo kuma ka san imamu Junaidi ai kun yi tro kun yi tar da shi ka dan tsaya to ka dan tsaya ka ji mana in ba abu za a yi na fahimta ba gaskiya zan sauke ka kaga ba aya kake janyowa ba ba hadisi ba ba ka ba matsala alkanayi ba matsala a sauke ni Eh, eh, eh, daidai da kai nake ba ni ba matsala sauke na alkanoyi ni ma ai abin da yasa na zo gidanka a ni ba videos ke nake na zo na ce ka kunna mun ba zuwa nake a gwara a yi karatu shi nike so ba ka kunna mun me yake da Allah me yake a gwara a yi karatu din a can din in ka zo aka karatun ka baje shine muke so ba kunna su videos muke so eh ina kallon zamu soke shi baya tsayawa a yi magana saurara ni videos kin ba ni bai da amfani ka gane yanzu mu in ka zo waye zai zo a sauke ni ba matsala ne alaikum salam alaikum salam zai zo insha Allah duk wani wanda yake ji in ya ce shi ya shigo nan manir ko zai insha Allah zai zo duk wanda zai shigo wallahi ko prof ah, Ibrahim Makarubin yake ce wannan ke ke tona wallahi wallahi ko prof Ibrahim Makarubin ba matsala kanabi eh, sai an jima nan ba wai karatu zuwa suke su bata lokaci assalamu alaikum akaram Kallawu. mara da kana min akaram Kallawu. ya kun karya ayyukan a wala alhamdulillah akaram Kallawu. sai na so da kar ku tabke shi saboda akwai abin da ya kamata a faɗa masa ai ba zai tsaya a gaya masa ba wallahi ba zai tsaya a na farko Na farko can ha ɗariƙa ce da gidan ɗariƙa, kuma ɗan ɗariƙa ne zai yi magana da sunan koza. Bulokin ɗin ma mutane suke yi, na je gidan sun yi bulokin ɗina. Ai wannan kamar yana cewa ai matsayin ne. Za a sauke shi ba a karmakan lawo. A gane ba sai ka ce za a sauke shi ba, kawai ka kyale shi. inda a ce in aka ce ya shiru baya yin shiru a ah, ai akrama kallahu ai mu ba za mu karya ba ai kowa ya san shirme yake yi inda karatu yake yi in muka ce ya inda karatu yake za a iya kyale shi ah, amma shirme yake yi ai baya tsayawa a yi magana ya zo ya ce wane ne muka ce nan din nan tsoron mu yake ji kiransa nake a waya koza wallahi in ya daga in ya ji murya ta ne wallahi kashewa yake yi to kai malam da aka yi bulokin ɗinka ba ta yaya za ka je gidan ai ba za ka iya zuwa gidan ma ba gashi mai shi yana faɗi da muryar kace kai ba ka son bidiyo yana faɗi ina kiransa a waya yana guduwa sannan yanzu ka ce wai ya ce wai ai wai zai zo <laughs> Allah ya samu dace Allahumma amin Allahumma amin ran nan a gidan sarki zaki tsaya kaga inda shi ya sa koza yake so ya ringa zuwa inda zai ce a ringa ka masa ɗauki tsaya in sa muku bidiyon da muka je na ritsa shi a fedin sarki zaki wallahi sai ce sarki zaki in ya ji duka wallahi si yake kira tsaya in sa muku shi dai wanda ya karanta wannan ba wanda ya ce bai da karanta karatun nan ba ko eh to wai irin wai wa'annan ne ni wallahi yan dariƙa ko ni yan dariƙa ina jin in suna da kunya ma ni wani abu ma ba za su ringa zuwa suna faffaɗi ba wallahi ka san abin da yake faruwa ka san abin da yake faruwa da kunya na'am shek ka san abin da yake faruwa eh wato kaga yanzu bawan Allah da ya sauka yanzu da ya zauna Abdul Abdul Kamil nan wanda yake da hoton in ya sunna eh, eh. kaga dai na farkon dan dariƙa ne Eh. Eh. to da ya zauna mun yi masa karatu a hankali kuma yana so ya fahimta mm. to wannan yana daga cikin babban abin da yake tayarwa da ɗariƙa hankali suna rikodin ɗin irin waɗannan abubuwan suna tura wa su kozan su su wancan jaki baka jin bugun da su waye. cewa fa kun ba ku kawo ɗauki a ɓangaren tiktok ba to ana cin ɗariƙa da yaƙi saboda duk waɗanda suke shigowa ana gamsar da su cewa akwai shirme a cikin ɗariƙan nan yanzu kaga abubuwan da aka sawa wannan bawan Allah wallahi billahi la ilaha illa huwa ko zai tabbata a ɗariƙa sai ya samu wata shakka mm. shakka sai ta shiga jikinsa cewa anya wannan matafiyar da gaske muke kuwa saboda kaga abubuwan da aka kawo masa yana ganin kamar ba zai taɓa yiwa a ce an faɗe su ba a ɗarika tunda hmm. yadda suke girmama annabi suna ganin su ne suke girmama annabi to amma a gefe guda kuma babu wani matsayi da manzan Allah ya keɓanta da shi sai da shehu tijjani ya samu ya kwashi rabansa hmm. to inda a ce bawan Allah nan zai taso malam ibn Hazimin ka san wannan karatun ka ne mawdu'in ka ne wanda kai bahasi da dadde a kansa sai na kuna tattaunawa na so ma da yi eh. mudakala in ce masa ya gai wata kususiya kuma wace iri ce daga manzan Allah eh, sai in gaya mishi cewa shi da duka kai eh, ma na dinga kilgo mishi annabi mata nawa gare shi ya gai annabi an yi sarai da shi da ya gai duk eh. abin da yake so in yi wani abin da annabi ya da shi ne ya faɗa kawai abin da nake so hmm. ya ce gashi kawai eh, sai nuna mata shehuna da shi ya ce zai je da kara maka lawo kaji kozan da aka ce wai zai zo wai Allah jama'a ni ina da wani ra'ayi wai su munir kozan nan su abul fatahin nan su shedadin nan babu wata hanya da za a haɗa da nuri da su ai muƙabalar nan a wuce wurin nan jama'an nan fa wallahi malam ba su yadda ba wallahi ba su zo ba ba su yadda ba wata hanya dan girman Allah ko dan wallahi ba su yadda ba wallahi yau in suka gane ma kai kake magana ko da da wani account din wallahi blocking din ka za a yi wallahi ba za su taɓa yadda ba ai matsorata ne Mm. a yanzu kaga irin inda suke so su ringa zuwa za ka ga kuza a zancen tsoro abawan gama da alkanawai duk duniya ta shaida to me amma suna yin ƙarya su ce babu kaza wanda ya sai kaga mai kowa ya san mu fa bejin sarkin zaki nan mun shi mun ragargaje su akai mun mu neme su a cikin bejin su fito ba su fito Malam Ahmad ya yi tahaddi, ni na yi tahaddi, Bashir ya yi tahaddi, Alkanawi ya yi ba uban da ya fito daga cikinsu. ba wani wallahi ba su ba ba za su iya bane a yanzu za ka yi irin nan suke so su yi an ce wai zai ba a cikin gidan nasu ma in za su yi ilani hudu kunwani mu mun yarda mu da za a tattaunawa a kai a je cikin tiktok nasu a gaya ma duniya a halarta su ba mu mutum guda da suka yarda da shi a tattauna ko ma uba waye cikin su wannan wala wala ba su iya ba ne matsala kawai ina ka kawai sai dai hakuri ka ga kozan kozan da suke cewa wai zai zo za ka ga ta ta zo sai take gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ta gani na hotuna sai manzo Allah ya ce cewa ulaika idza mata fihi rajul salih aw al-abd salih banaw ala qamarihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwa yace ulaika shirarul khalqi inda Allah ta ta wannan hadisin bukhari da muslim sun fitar da shi wato wannan ɗabi'a ne na yahudawa idan mutanen kirki sun rasu a cikinsu sai su gina kabari sarki zaki mana alkarawi sarki zaki mana alkarawi kawai ya tambaye ni ya sauƙaƙin bashi ansa don Allah eh mana alkarawi mana alkarawi ina kan topic ni ni ba eh mala da na ah, tuka sarki zaki eh eh amma waya so ina ganin baya so na danyo su wayannan su hadisan matsala na <laughs> wato ba karatu ka baka wasa ba <laughs> kai da wa ni'mal wai irin wannan bayan zari na rage wai ya kawowa to yanzu malam alkanawi kada ka ɗauko bayani tiriyan tiriyan ka kamata a kyale ka ka dire in kai kuskure sai a ce ai gaba ɗaya ba haka ka kawo ba amma mutum yana magana an ce a'a sarki zaki sarki zaki a sauke an ce wai ba zantar topic ba na so ka kawo ba akwai wanda <laughs> kai jama'a ban yadda a karanta ko na malam Ahmad inda ai ya ritsa shi inda Shehu Tijjani ya ce wa ai an halicci manzon Allah daga ruwan datti kazanta ko eh, shi eh. tsaya na kawancan kuwa inda malam Ahmad ya ritsa shi kai gina wallahi malam Ahmad wallahi ya ritsa shi za mu لأنه كونه خلق بريق بريق بريق فيه القوى من النطفة كثيرة فاقترب من أن نطفة اقترب من أن نطفة كثيرة فأجاب سيدنا رضي الله عنه لأنه كونه خلق بريق بريق بريق فيه القوى من النطفة كثيرة كذلك من الأنبياء وسائر البشر wanda yake an halicce shi da yawun mahaifin shi ya yi kuskure an halicce shi da nutufa kazira kazantacce ba wulaƙantacce ba yake nutufa kazantacce kazanta gaban sauran annabawa da kuma sauran mutane yana nuni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne yawancin magana na yana nuni ga annabi sallallahu alaihi wasallam <laughs> Shehu Tijjani kenan. Hmm. Kaga yana girgira kai, kaga yana girgira kai ko? Eh, na gani, na gani. <laughs> wallahi rayoyi malam azan ga yana girki da kai ko ina ganin sa ina ganin sa bai taba jin karatun ba wallahi ya sha rawa ne kuwa <laughs> ka san azan karatun malam azan na ina yin ga shek yana kokarin ya kafirta ibn baz eh wai ya ce kulika mai shek shek shek ai da mun tsaya an karasa sai mu bayani hanyar aka same shi ba ta wannan hanyar aka same shi wannan ne amsar da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya bayar kan annabi ya faɗa kuma haƙiƙa shehu tijjani a martaban shi ya faɗi haka amma ni ba zan iya maimaitawa da yadda ya so da na fassara Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bayyana kansa wallahi. Zai iya gaya wa. Eh. ya yi kuskuren amma wai ba za a bayyana ba kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai jama'a to kaga wannan zalunci ne ya shek ai da kun tsaya an kammala ya karasa to ya karasa Shehu jana a martaban shi ya faɗi haka amma ni ba zan iya maimaitawa da yadda ya zo da lafazza ba. Kaman kada ya ce wani Shehu jani ya shi gaskiya ne wani Shehu ah, Tijjani ya wani kalamu kamar munanan kalamu a kan annabi sallallahu alaihi ba wato abin da shi ne tambaya yake ce ba sarki zaki bari mu yi ina ta Allah ya kasa zama saboda shi na mu kira Allah sallallahu alaihi wasallam wato malam azam wallahi ya kasa zama ma wallahi kai Allah ya sauki malam zan roƙe ka Allah to wai shi na su kawo zai tura maka abinci mun rage in ya tura eh. maka za ka sanya ka kai wannan abin naka a tiktok ka fito da bayanai da wannan mutumin wanda za su kawo din nan su san cewa na'am na'am su san cewa rubabban da za a kawo tunda wannan eh gaskiya ne ba da alkanin na'am eh Allah zai turo zan turo ma da lamba ta yanzu ta wasa sai ka turo min da shi wannan bidiyon na Allah ka taimaka ka turo min da shi eh a turo min da shi eh wai shehu tijjani ne fa ya dubi manzon Allah ya ce an halice shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shehu tijjani daga mani kaga sun bayyana kai eh. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai aka ji malam malam malam malam Ibrahim Tsaya ka dan ka sani shi wannan bawan eh. zuwa ya yi karatu a sarki zaki. Eh. Sabida sai ɗauko maganar da aka tambayi binibas Eh. Ka san 'yan ɗarika suna cewa an halicci manzan Allah daga haske. Haske. Bisa eh, ga hadisi da suke kafa hujja da shi. To wannan eh. hadisin nan sai bin baz ya ce wannan hadisin bai inganta Bala la asala lahu bayan bin baz ya yi sai ce bal huwa hulika min ma'in mahin ya ce Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi daga ruwa wanda yake mahin kaga kalmar hmm. ma'in mahin Allah ne ya faɗa hmm. don Allah ya ce alam na min ma'in mahin kaga Allah ne ya mm. faɗa saboda haka shi bin ya maimaita abin da Allah ya faɗa ne ya faɗa kwarai kuwa kwarai kuwa sai suka ɗauki kalmar mahin sai suka mm. fassara ta a fassara su fa ba fassara bin ba a fassara su ce wai ya ce wa manzon Allah wulakantacce bayan bin ba ba haka yake nufi ba idan ka je ka mm. duba tafsirin ahlus sunna za ga kalmar mahin ana fassara ta ma'in qalil ma'in da'if duk ana fassara su da hmm. wannan ba a fassara mahin da cewa wai abu wulakantacce to su kuma saboda su su nuna cewa wai binibas binibas binibas na na shekara nan fashin ka ba tafsiri mafi inganci daga cikin tafsirin malamai duka da suka yi mimma'in ma'in mahin kin nan mimma'in ma'in shi ne ake ne duka malamin nan shine aqrabu ila ila shine aqrabu ila sawa kwarai kwarai oh, saboda haka shi da'if din nan ko wallahi shine ra'ayin bin bas to amma sai suke so su nuna wa cewa su nuna wa duniya bin bas ya wulakanta annabi dole wai sai suke fassara mai da wulakanta bayan ba haka bin bas ya faɗa ba to eh. da ya gama wannan karatun tsaf sai ya kokarin ya kafirta bin bas cewa ya wulakanta annabi ya yi kaza ya yi kaza kawai sai eh. malam amur ya danna wajen yana danna sai yake cewa wai in aka ce mahin din nan kalmar ta yi muni ne sai ce a ah, ta yi muni ya ɗora hannu a kai ta yi muni ya ce bi halatta a jingina wa annabi ba ya ce bi halatta ina kaza da kaza saboda haka eh. to shi kenan shehu tijjani ya faɗi sama da wannan yawwa shehu tijjani ya faɗi sama da wannan to shi ne sai ya eh. ko ya ce ka buɗe jawahirul ma'ani shafi na kaza ya ce da aka tambayi shehu tijjani akan shin manzan Allah an halicce shi da yawun babansa ko kuma mm. da mani sai ce a'a sai shehu tijjani ya ce a'a ba an halicce shi da mani kazantacce shi bai ce mani kaɗai ya tsaya ba sai ce ma mm, kazantacce nutufatin nutufa ya ce min fatin qazira mm. kaga mm. kalmar shi da wanda mm. ya ce ma'in mahin dan Allah wa ya fulakanta annabi da wanda ya ce qazira ai da ya magana da shi da daga eh, kamar yanzu ya ce shi ba zai yi use wannan lafazin haka ya fadi cikin kasuwa eh to za ka san yanda inda mafumin kalam din zai fito yanda ka san bai taba jin lafazin ba bai taba jin lafazin ba cikin jawar malam bai taba ji ba taba jin lafazin a duniya ba mm. wallahi sai sai dora hannu za ga yana girgida kai ya farar eh. kuwa eh. wallahi kasa zama yi ma ramadan ma a lokacin sarki zaki sai hankalinsa ya tashi yake eh. wai annaba ake jingina wannan sai shi kuma yace wai ai shi shi shi shehu tijjani a matsayinsa matsayinsa ya iya gaya wa annaba haka amma shi ba zai eh. iya furta kalmar ba shi wai ba zai iya furta kalmar ba amma kaji eh, shi shehu shi shehu tijani wato yana da matsayin da zai gaya wa annabi bakar magana zai iya gaya amma shi ba zai iya maimaita ba eh wallahi tallahi ai hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan sai ya nuna malam sai ya nuna nan sun fi son shegunan su da annabi kenan tun daga ga shehun sa ya gaya wa annabi magana amma ba za su ce wannan kuskure ne ba ko su kafirta shehun nasa ma eh amma shehun sa shi ya gaya wa annabi shi ya kai nasir ado musa ya ce wa manzan allah karami dan kankani saboda baitin shehu ya eh. janyo wa ma eh. da usmanu fa ubaiduhu tunda oh. shehu ne ya faɗi a faɗa wa manzan Allah ɗin shi ya ɗauke shi ya ce wa manzan Allah karami ɗan kankani. Ah, Mala Ramadan. Na'am. Mala Ramadan in ka kalli cikin video nan ko ya zo yana radi ne da Usa ya zo yana radi ne da Ibn Bas fa. Ya yi eh, maganganun banza game da banza, ce ga abin da Bumba ya faɗi game da manzo Allah. Eh, abin da ya yi shi Allah ya kawo al'imu zinatul fata. ya ce ka ce bumbaz ya ce kaza kaza kaza kaza ce eh ka ce kaza kaza to cikin jawarul ma'ani a shafi kaza shek kabar tijari ya faɗi wanda ya fi wannan muni ai malam ibrahim masu walla ya sose ni sosai baka san wannan cikin jawar da jiya da da kaje gidan na so ka yi wannan magana na cikin cikin kai kai da ni da wannan magana da ya ban san maganar ba eh ga eh, wani kafin su kashi na wani wani ji ma wani wani wani wani wani wani wanda bai san yadda aka fuskanta ba gabota ne yana maganan wai matsala ne na alwala wal bara me ya hada wannan da alwala wal bara kai ka san me yake nufi da alwala wal bara da matsala wanda take tattare da wannan matsalan na interfaith ita ce nace matsalan matsalar alwala wal bara to a'a Mm. wannan matsalar kasa inda ta faru kuma malam ma'azam kai jama'a wato malam kuna ganin kuna ganin abubuwa gaskiya eh, duk waɗannan jahilai ne ka san me ya faru ita abin da zai eh. mamaki wato kalmar matsalar interface ce ta taso na alkanawi ya ɗauka yi bayani a kan ta ya warware ta ya ce eh. tana da ta'alluki da alwala wal bara' نعم اغاني الولاء والبراء براء